Aliyo's KSBTTV gidan nishadi. gaskiya masa an yi ma wata yarinya shari a cikin ma'aikatar nan ba abin da zaka iya yi ina hajara me sunan da aka yi ma shari sunanta karima ina take sai ita ce wannan ranka da daga tana suwaye da suwaye suka hadu suka yi miki hakan da saudat da kuma samira malama karima kin manta da jibril ne akwai jibril a'a wa kai me yasa kace so ka dinga zaburani ne Kai hakuri ba laifina na bane. Kuma rashin ne ya sanar da shi. Ya mana illa. Da gaske? Tabbas ya mana illa. To ka nemi mafita mana. Ai ba zai yi ba. Saboda me? Lokaci ya kure mana. Karima, akwai magana tsakanin ni da ke. Ba bukatan haka. Alkhairi fa nake so in yi miki. Ka bar shi kawai. Kyautar mota fa zan yi miki. Kin ga ga ma mukullin ta nan. Alhamdulillah. Umar rashin, budurarka Karima na ba ta kyautar mota. ma kana da kyautar mota. Godiya nake. Karima, ai a zato na idan na baki kyautar mota, za ki duka ki min godiya. Na gode sosai. Kin ga, tashi kawai. Na fasa. Don Allah. Na ce na fasa. Ta. Kuma na shin ka ɗauki mabudin motar ka ke wuce, kai ba zan kwace ta ba. Ba na bukata. Ayo. Ha ha ha!